Wannan kira ya biyo bayan wani bincike ne da majalisar dattawan ta gudanar da ya nuna cewa Babacir David Lawal yana da hannu a wajen kashe wasu kuɗaɗe da aka ware domin jin daɗi da walwalar 'yan gudun hijira da aka tsugunar a sansanoni daban-daban na shiyar arewa maso gabas. Wannan kira da majalisar dattawan ta yi cewa ya ajiye aiki ya ɗauki hankalin sakataren kwamitin shugaban ƙasa kan tallafawa arewa maso gabas Umar Gulani. Wallahi ko a jikinmu ai ciki da gaskiya ba jin tsoro. duk magana da ake mun san har ga Allah mun yi aikin nan gari mu gaba daya an kore boko haram ta kome ba zai yiwu kuma in taho a ce mutane suna cikin wannan jajiban in ce za a zauna ina kallo a yi abin da ba daidai ba ko da kwana daya ba mu taɓa samu a jikin mu cewa wannan abin ya dame saboda mun san mun yi Allah ya san mun yi mutane da aka aiki sun san mun yi mun gyara makarantu guda biyu a gaidan akwai tsangaya primary school babban makaranta ce akwai secondary school mun gyara a kanan ma ina gaya maka shi ma a yobe ne an gyara makarantu a kanan ma an gyara makarantu guda biyu a bularafa an gyara makarantu guda biyu a gulani an gyara asibiti a dokshi an gyara makaranta a dokshi an gyara police station daban-daban guda goma sha tara a cikin jihar yobe a batun ko babacir david lawal zai samu damar kada kansa kan zargin wuce gona da iri a maganar noma ciyawar kacalla a jihar yobe shugaban kwamitin labaru da sadarwa na majalisar dattawa aliyu sabbi abdullahi ya ce abin da kaman wuya wasu sa'alin sai ka yi abu baka san yadda za ta dawo kanka ba an ba shi dama ya zo ya turo wakili in ka tura wakili ai ka ba shi hakinka kenan to wani dama kuma yake so an ba shi dama an ce za a yi public hearing ka zo ka zo ka bada bayanai ga abin da ka sani ka turo wani ya zo ya zo ya bada bayanai ko ba haka bane to bisa bayanansa kuma an ɗauki bayanansa an haɗa an tantance an duba abin da muka gano da abin da bayaninsa ya zo ya zo da aka si a'a ya zo daidai ko ma menene ita ce ripotun da kwamiti za ta hito da shi ba kwamiti ta hito da reportu ta ga gane gaskiyar al'amari saboda haka mu mun yi tsakanin mu da Allah kuma mun bayyana kuna kuma kan bakanku muna kuma kan bakanmu amma abun bakin ciki anan shine kujeran secretary to the government kujera ne wanda aka kirkiro don a taimaka ma fadan shugaban ƙasa wurin gudanar da aikin tarayya kujera ne mai muhimmanci kujera ne wanda in aka sa ka a wurin ka zo ne ka tallafa ma shugaban ƙasa ya kamata kana da haƙuri kana da hikima kana da juriya ka zama dattijo kamar da aka samu a baya irin su gidado idris irin su yayali ahmed irin su baba gana kingibe masu nazari kan lamuran siyasa na ganin zarge-zargen cin hanci da rashawa da ake yi wa wasu manyan jami'an gwamnatin shugaba buhari ya sa shakku a zukatan 'yan ƙasa akan ikirarin tasirin yaƙi da cin hanci na gwamnatin ta apc madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya